إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammaci na juma'a talatin ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da talatin ga watan disamba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka qawaidul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na shaf muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Wannan shi shine majalisi na 28 na wannan littafi kuma mun kwana ne a cikin ƙarƙashin ƙa'ida ta shida inda malam yake cewa alqa'idatu sadisa yalzimu fi isbati sifati a takhalli an ma'dhurain 'azimain yana zama wajibi lazimi wajen tabbatar da siffofi na Allah a takhalli a kubuta an ma'dhurain 'azimain ababai guda biyu da aka haramta wa mutum musulmi ya yi su a wajen siffanta Allah shi ne na farko a tamfil ka kwatanta Allah da ɗan adam ko halitta na biyu daga cikin hani shi ne ka tambayi yaya yanayin siffar Allah yake shi ma wa'annan ka'idojin guda biyu yana daga cikin ka'idojin da ake so mutum ya sa shi a zuciya ya yi imani da shi saboda Allah da ya ba mu labari dole ka yi imani da shi to kakka kwatanta Allah da dan adam ɗaya nan. ka'ida ta biyu kada ka tambayi yaya siffa kaza take na Allah shi ma wannan ba a so mutum yi haka saboda Allah ya wuce duk misalin da za ka iya buga misali da shi kuma girman ubangiji ya fi karfin da za a iya misali da shi saboda haka dole kai ka yadda da haka to mun kwana a ƙarƙashin at-takyif za mu tashi saboda malam ya kawo mana misalai a hankalce duk mutumin da yayi kokarin kwatanta Allah da kansa kaga sai da ya mai da Allah tamkar halitta sai malam ya ce don ka tabbatar wa Allah siffansa baya nuna ka ce ya yi kama da na ɗan adam ba akan ce misali hannun mutum ba hannun duri ba hannun kaza kaga dukansu ai halittu ne amma dukansu hannu hannu ne amma ba iri ɗaya bane ko to Allah tunda Allah ya tabbatar wa kansa cewa yana da shi to kai ma sai ka yadda da yana da shi amma kada ka ce yaya yake kai abin da ake so ka da tunda Allah ya bada labari me yasa ba za ka ce yaya yake ba saboda ba wanda ya taba ganin sa kuma girman ubangiji ya wuce misalin da zaka tambayi yaya yake ina fata an gane idan mala'ika guda daya zai dauki duniya gabaki ta ya juya ta girman mala'ika kenan to wanda ya halitta mala'ikan goma mala'ika guda ɗaya yana da fuka guda ɗari shida sun rufe sama gabaki ɗaya ba ka ganin sama saboda ya miƙe da fuka to ina ga ubangijin da ya halicci ina fata an gane to kaga girmansa ya fi ƙarfin ka ce za ka iya tambaya yaya yake ƙasar gabaki ɗaya duniyar allah zai dunkule ta a hannunsa to kaga misalin da zaka ce wai har ka yi tunanin ya yanayin Allah yake yafi karfin wannan saboda ka kai abin da ake so ka yi imani da wannan kawai to shine malam yake cewa wa amma takyifu kaga tambaya yaya yanayin siffar Allah fa huwa an ya'taqida al-muthbitu anna kayfiyati sifatillahi ta'ala kaza wa kaza min ghairi an yuqayyidaha bimumathilin malam ya ce idan an ce takyif shine ne, huwa an ya'taqida al shi shine mai tabbatarwa ya kudurta anna kaifiyata sifatin lahi ta'ala yanayin siffar Allah maɗaukaki kaza wa kaza ya kudurta a zuciyarsa ne kaza da kaza shine ne da ake nufi min ghairi an ha bi mumathilin ba tare da ya iyakance ta da kamar ta da wani abu ba wahaza hadha i'tiqadun batilun malam yace wannan ƙudiri ne batacce bi dalili sam'i wal aql da dalili na ƙur'ani, da kuma hankali ma kadai ya tabbatar da wannan kudirin gurbatacce ne amma sam'u dalili daga ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qawluhu ta'ala daga ciki akwai faɗan Allah madaukaki da yace wala yuhituna bihi ilma kaga yace ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ma baina zalika sai ce wala yuhituna bihi ilma Allah ya san ya'lamu ma baina aydihim Allah ya san abin da ke gaba gare mu wa ma khalfahum da abin da ke baya gare mu wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin gaban mu da bayan mu dan tsakankani Allah ya san komai sai Allah ya ce wala yuhituna bihi ilma sa ba sa iya kewaye ubangiji da ilimin su kenan ubangiji ya wuce misali ke da har za a iya sa saboda haka kai abin da ake so ka yadda wannan dalili ne na farko sa'annan Allah ya ce wa ƙaunuhu da faɗin Allah maɗaukaki wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abinda baka da ilimi a kansa inna sam'a kaga ji wal basara da gani wal fuada da zuciya abinda zuciya ya kudurta kullu ula'ika kana masu mas'ula dukkan wa'annan ababai guda uku za a tambaye ka akan su jinka za a tambaye ka me ka ji dangane da ubangiji ka ji kyawawa ka ji alkhairi ko ka ji mummuna albasara me ka kalla ka kalla halal ko ka kalla haramun wal fu'ada me ka kudurta akan ubangijinka kyakkyawan akida ko mummuna Allah zai tambaye ka akan wannan shine ce kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan ababan sai Allah ya tambaye ka akai wannan wani zai iya tambaya shubha za ta iya shigowa ai Allah ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ko ai Allah ya ce baya daura wa rai sai abin da ran za ta iya zuwa da shi kuma gashi an yi maganar zuciya kaga kaman a zahiri akwai ne akwai cin karo kaman a zahiri amma babu cin karo wancan ayar tana maganan Allah ba zai taba daura maka abin da kai a matsayinka na dan adam ba za ka iya zuwa da shi ba duk wani abu da kaga Allah ya ce mu yi a yanda Allah ya halice ka za ka iya yin sa duk wani abu da kaji Allah ya ce ka bari a yanda Allah ya halice ka za ka iya barin wannan abin shine ayar da take abin da take nufi shi kuma wannan ayar tana maganan abinda ka kudurta dangane da ubangijinka kyakkyawa ko mummuna sai an tambaye ka aqida ina eh, take a zuciya ko to abinda ka kudurta in kyakkyawa ce Allah zai tambaye ka in mummuna ce Allah ma sai ya tambaye ka akan kudurinka dangane da ubangijinka to abin da ake so kamar yadda imamu shafi'i yake magana akan wannan ayar ya ce ƙudirin da kake da shi akan Allah ka yi imani da Allah ba yana daga cikin arkanun iman ba al-imanu ko billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi a imani da Allah kaga yana da rukunai guda hudu yin imani da samuwar Allah yin imani da aikace-aikacen Allah yin imani da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa sa'annan yin imani da sunayensa da siffofinsa kada ka suranta Allah da siffan da Allah bai siffanta kansa da shi ba kuma kada ka kira Allah da sunan da Allah bai kira kansa da shi ba kaga wannan kuduri ne ina fata an gane to duk wannan sai Allah ya tambayi mutum a kansa sai malam ya ci gaba da cewa wa minal ma'alumi yana daga cikin abu sananne annahu la ilma lana bi kafiyati sifati rabbina ba mu da ilimi a wajen sanin siffofin mu ya yake me dalili sai malam yace ne annahu ta'ala akhbarana anha saboda Allah madaukaki ya ba mu labari akanta walam yukhbirna an kayfiyatiha amma bai gaya mana yaya take ba mu abin da ake so mu yadda da tunda Allah ya bamu labari ko kuma daga cikin siffan mu'minai Allah ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun to wa'ana yana daga cikin gaibiyat Allah ya bada labari ana so ka ka yadda da shi kuma bai gaya mana da yanda suke ba to mu sai mu tsaya daidai inda ya umarce mu wannan shine hikimar da yasa Abdurrahman al-Ahbari yake faɗi a cikin sa yake cewa wa yaqif inda amrihi ka tsaya inda aka umarce ka wa nahayihi da kuma inda aka hane ka kakka kara kakka rage umarni yanda aka umarce ka kakka ƙara kakka rage tsaya daidai inda aka umarce ka ka tsaya shine ka'ida to wannan shine abinda isharar da malam yake so ya nuna mana fa yakunu takyifuna qufwan lama lima laysa lana bihi ilmun malam yace siffanta Allah cewa ga yanayinsa sai ya zama mun kago mun faɗi wani magana lima laysa lana bihi ilm wanda ba mu da ilimi a kansa. wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi kuma mun yi magana akan abin da ba ma iya kewaye shi da sani da ilimi saboda haka yanzu mun yi wa Allah kage wa Allah ƙarya ba Allah da kansa ya ce wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه Allah ce basu girmama Allah makura na girmamawa ba wal jami'an ƙasa gabaki ɗayanta qabdatu wa Allah zai dunkule ta was samawati sammai gabaki ɗaya matwiyatun bi yamini Allah zai nannade su da hannunsa na dama sammai gabaki ɗaya ka duba girman sama Allah zai nannade sama da hannunsa na dama shine hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin mas'ud yana tambayan wani bayahude yace kaifa tajiduna fit tawrat yaya kuke ji a cikin at-taura dangane da ubangijinku sai ce inna najidu fit taura muna ji a cikin at-taura annallaha cewa lallai Allah yawmal qiyama ranar tashin ƙiyama. yada'u al-auf fi usbu'in zai daura kasa gabaki ta ya yatsa daya kasa duniyar gabaki ɗaya zai daura ta wal ashjar fi usbu'in duwatsu a tafin yatsa daya wal a'dar fi usbu'in was samawati fi usbu'in yace duwatsu a yatsa daya sammai gabaki ɗaya a yatsa ɗaya. sai manzon Allah sallallahu fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu fatala qawl Allah ta'ala misdaqan lima qalahu al-yahud وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سيما ذا الله يداريها akan maganar da bayahude ne ya faɗi wannan magana sai manzo Allah ya gaskata maganar sai ya ce wannan maganar da wannan bayahudan ya faɗi irin wato dini da ayan nan a cikin Qur'ani sai mu zalla karanto ta a ƙarshen suratul zuma kaga wannan yana nuna kenan siffanta Allah ya fi karfin da za a iya siffanta shi sai dai mu yadda da siffar da Allah ya gaya mana cewa yana da shi saboda ba mu gan shi ba balle mu iya suranta ya yake amma tun da ya gaya mana yana da siffa iri kaza sai mu yadda da wannan siffan amma kada mu yi tunanin yaya yake saboda ya fi karfin da za mu yi irin wannan tunani wannan magana malam ya ɗauko shi asali daga cikin madarijin salikin baina iyaka na Abudu wa iyaka na sta'in na ibnu qayyim al jauziya mujallabi na uku shafi na 376 wajen da yake magana akan darajar ma'arifa wato daraja ta sani na ilimi dangane da ubangiji kaga wannan malam yana kawo maka dalilai ne da ke nuna maka girman Allah kuma Allah ya fi karfin a ce a kamanta yaya siffarsa yake sai dai wajibi ne ni da kai mu yadda cewa Allah yana da wannan siffar saboda ya ba mu labari a cikin Qur'ani kamar yadda wani mutum ya zo ya samu imam malik yana karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ya karanto ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshinsa wa fi yadi malik udin akwai wata ƴar karamar sanda a hannunsa haka sai wannan mutumin ya ce, ya imam yake tambayar imam malik kaifa stawa yaya Allah ya daidaita fa'alahul ramba sai ga gumi jibi ya rufe goshin imamu malik saboda girman tambaya fa bada a yankutu bi'udin al'ab sai fara yana bugan ƙasa da wannan sandan da ke yana cakawa haka saboda girman magana yana ɗago kai farama bi'udin sai ke fadda wannan ɗan ƙaramin sandan da ke hannunsa sai ce al-istiwa ma'lum والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما أراك إلا مبتدعا اخرجوه من هنا ya ce istiwa'i in an ce daidaita kowa ya san me ake nufi da daidaita ya ce yaya daidaitan yake kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba ya ce yin imani cewa Allah ya daidaita wajibi ne saboda Allah ya bada labari a Qur'ani sai ce kuma tambaya akan yanayin daidaitan bid'a ne ce kai wannan mutumin dan bid'a ne ku fitar da shi daga masallacin nan sai aka fitar da shi saboda Imam Malik yana da kurjini ina fata an gane saboda imam malik yana da kurjini idan mutum yi wani abu har sarkin madina lokacin da sufiyan bin uyayna ya turo sako cewa imamu shafi'i ya je ya samu sarkin madina shi sufiyan bin uyayna ya turo shi ya kai shi wajen imamu malik dan ya koyi ilimi sarkin madina ya ce kai ni da ma dusa ko da ce bugu ya fi mun sauki da inji je tunkari imam malik saboda kwarjinin da ne imam malik yake da shi to imam malik ne wata rana wani mutum ya zo gidansa imam malik na cikin daki sai ya zo ya salamu alaikum assalamu alaikum imam malik ya amsa sai ce na zo a koya min hadisi sai imam malik ya ce amma baka da kunya ka zo koyan ilimi baka jira in fito ba sai da shi ne ka ce dole sai na shi ne ka kira har sai na fito ba za ka jira fito ka san me nake a gida ba ya ce kayan wani mutumin bai da tarbiya a wajen neman ilimi kuma ya bulala sai ma malik ya koma gida <laughs> da ya koma gida ya zauna da ya gama abin da zai ya fito daman imam malik daga cikin ɗabi'arsa in zai karatun hadisi ya yi ado ya sa riga ne kyau ya sa lari yana kamshi saboda zai karanta mai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zo sai kaji ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi saboda ai manzon Allah na cikin masallaci to ka kuɗa daga muryan ku saboda manzan Allah na cikin masallacin nan yana zuwa sai ga mutumin a gaba ya ce kai kai ba kai bane na ce a maka bulala da zuka tashi sai ce eh ni ne ya karma kallahu sai ce to bulala nawa aka yi maka sai ce an mun bulala goma sai ce to ka cancanci hadisi goma kala haddasa na maliku sai ya karantar da shi hadisi goma sai ce a kara maka Allah ko za a kara mun bulala za a kara mun hadisi kaga kwadayin shiga ne ilimi kwadayin shiga ilimi shi ba bulalan ya kalla ba <laughs> ba bulalan ya kalla ba ya kalli fa'idar da ya samu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ina ga ka kira malami malam yace kai hakuri ina da uzuri ka bari ka kira ni bayan minti 30 da Allah ka ji wannan malamin kai kade ne mai ilimi ko ba ka muke yi ba ko ba ka muke yi ba sai ka fara raki kai ta surutu kai baka san uzurin da yake da bai da iyalansa ba su da yake a kansa suna da haƙƙi a kansa amma sai ka zo kai taraki ai yayi kaza ya cika kaza shi ya cika ma fa'ida ya cika ma tsauri ne kai shi kadai ne ke da ilimi na ma daina zaura sauraron karatunsa kaga wannan kuskure ne wannan kuma duk mun saba yi ba za ma ka iya bashi uzuri ba baka san halin da yake ciki ba wani kila ma a gidan shi ma bai ci abinci ba amma bai fito ya gaya maka ba kila yana ya koma gida dan yi wani abin nan kai dai kawai a baka kuma in ba a baka ba kai sai ka fara fushi to kaga wannan tarbiyya ne a babin ilimi to ya kamata a ɗalibin ilimi ya siffanci da wannan haka shi ma mai tambaya ya siffanci da irin wannan Allah samu dace malam ya ce wa ammal aqlu kaga dalili na hankali fali anna shay'a la tu'raf kayfiyatu sifatihi illa ba'da al-ilmi bi kayfiyati dhatihi malam yace saboda abu ba a sanin yaya siffansa yake in babu ilimin zatinsa ba a san yadda zatinsa yake ba ko ba za ka san yaya yake ba sai ce awil ilmu bi nadhirihi al musawi lahu ko kuma ka samu ilimi akan tsaransa wanda ya daidai da shi kaga inda misali a ce wani da wani shekara ɗaya kafe su tsawonsa ɗaya. yanayinsu ɗaya ana faɗin wani za ka fara kallon ɗayan ko saboda ka san sun yi kama da juna a ce yan biyu ne su sun yi kama da juna ana cewa in ka gan shi ai kaga ɗan uwansa kaga yanzu me za ka fara cewa they look alike identical twins ne ko za ka fara kallon siffin wannan za ka ce shi yake da wancan to shi ne malam ce a hankalci abinda baka san yaya zatinsa yake ba ta yaya za ka iya kaddara yaya siffin yake amma ji matsala to shi ne malam yake magana aw bil khabari sadiq anhu ko kuma da labari na gaske daga wannan ubangiji kenan wanda ya siffanta ko kuma yace ga yanayin siffansa to baka samu ko ɗaya daga cikin haka ba wa kullu hadhihi turuq malam yace dukkan waɗannan hanyoyin muntafiyatun fi kaifiyati sifatillahi azza wa jal an kore su daga yanayin siffofin Allah mai girma da buwaya fa wajaba butlan takyifiha to sai ya zama ba wato batacce ne ka ce ga yanayin siffar yadda Allah yake fi karfin haka wa aiban malam ce kuma dai fa innana naqulu mu muna cewa ai kaifiyatun ayu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala wani irin yanayi ne kai zaka kaddara wa Allah da sifa in ka ce to Allah kaza ne wani yanayi zaka siffanta mai ina fata an gane sai mala yace inna ayu kayfiyatin tuqaddiruha fi dhihnik lallai duk irin yanayin da zaka kaddara shi zaka tun haraso sa a kwakwalwanka fallahu a'azam wa ajallu min zalika Allah ya fi karfi ya fi wannan girma haka ne duk siffan girman da za ta tunani a kwakwalwarka to Allah ya fi wannan to ta yaya za ka yi tunanin ya yake duk yadda ka girmama abin ka wani girma da za ka yi tunani a kwakwalwarka to Allah ya fi wannan girman nan ba aka samu wani profeso da ya ji ana magana siffar mala'ika jibril hadisin imam muslim da manzo Allah ke cewa ya ga mala'ika jibril yana da yana da fukafukai guda 600 ba sai profeson wai yana cewa kai bisa <laughs> wannan anya da gaske ne wai ya rufe sama anya wannan ma labarin gaskiya ne ya za a ce mutum ya fi ya fi ya fi wato ya rufe sama yana shakka akan cewa ya za a ce wai fuffuken mala'ika ya fi karfin sama kuma musulmi ne ba ka gane saboda ya riga ya yi zurfi a ilimin falsafa saboda malami ne a bangaren filosofi to saboda haka ne ke shakka ya ce ya za a ce mutum wato wani halitta wai ya fi karfin sama shi yana shakka saboda ya riga ta kwakwalwarsa da wani abu daban amma duk mutum musulmi an ce mai mala'ika ai ya san me ake nufi da mala'ika halitta ce ta ubangiji wanda ya halicce su da ne da haske kuma suna kusa da ubangiji suna sama tare da ubangiji suna bin umarnin Allah ba su taba saba umarnin Allah ba to amma shi gashi nan yana inkari saboda abinda ya dura wa kwakwalwarsa na guba malam ya yace ayyu kayfiyatin hali hali sifatillahi ta'ala wace irin siffa ce kai zaka iya harasowa ka kwatanta ta ga Allah maɗaukaki, fa innaka satakunu kadhiban malam yace to duk siffan da zaka jingina wa Allah kai zaka zama makaryaci fiha a cikin wannan siffar da zaka yi wa Allah li'annahu la ilma laka bidhalika saboda baka da ilimi akai shi to kuma Allah ya ce kakka ba abin da baka da ilimi akai dan duk abin da zaka ce zaka kwatanta Allah da shi kai dai baka da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya taka inda babu wani makhluki ya taba takawa ya gana da ubangijinsa aka tambaye shi abu zarrin gifar yake tambaye shi ya rasulullah hal ra'aita rabbak da ya je iraji ya ma'aikin Allah shin ka ga Allah manzo Allah ce an-nur anna ara yace haske ne ta yaya zan iya ganinsa? sa manzo Allah ya faɗa haka wata ya ce ra'aitu nuran haske na gani to kai kuma kawo zo ka ce ana maganin Allah bal Allah ma yana shiga jikin mutum kaga wannan ya dauki aqidan confuciusiyya confucius saboda shine wanda ya fara cewa juz'un min al-ila halat fihi wani yanki na ubangiji ya shiga jikinsa sai ya zama shi ma Allah da annabi ne sai ya samu promotion sai ya zama Allah to wannan aqidan hulul wal ittihad wani yanki na Allah ya shiga jikin mutum wanda sufaye suka ɗauka asali daga inda suka ɗauko ta kenan nan nan wani suka je nan askwalaye ɗaura aure da abokansa da aka je ɗaura aure abokan dukkansu zakirai ne da aka je ɗaura aure shi kuma daman ba ɗan ɗariƙa ba ne sai ya ga suna zikirin nan aka fito ana ta Allah Allah yana zuwa yana cikin ɗaki ne yana zaune kawai sai cire riga daga shi sai singlet ya ce kawai sai ya shiga sai yana ta tika rawa su abokansa sun san cewa ɗan izala ne irin yana musu izgiranci su kuma a san yace malam mata har daga waje daga cikin gida ana lekowa na samu na samu yace malam ni ban san me na samu ba ana cewa ya samu ya samu yace yana ta tika yana ta yana ta rawa da gangan su kuma wata suna ta jin haushi abin su ce dan izala ne a ce suna mai hasada ne ya ce shi kuma ya dinga tikarwa yana tsalle ana sai aka ba shi shugaban zakirai wai ya samu ya ce ni na rasa ne na samu wai ya ga Allah ke yana tsalle yana ta tsalle ba wani shi ana cewa ya samu ya ce malam an mata fa daga gida ana ne ko na ana gani na Wansu suna yayyafa mu wansu suna mun fifita na samu na samu ya ce ni kuma ba san abin da na samu ba na je ya ce in aka ce ya samu sai kar ki kar wanda gaske to ka san abin duk formalities ne to ka ga irin wannan to dan Allah medically ma ka duba mutum yana ta dukan ventricle of the heart ya za ba zai samu matsala ba zai iya samun matsala a kwakwalwarsa zai iya tripping ko Shi ne ya fada kasa sai a ce ya samu in ya fara wannan birgiman sai a ce ya samu ya gami wa ya ga Allah to kaga irin wannan lalacin kuma wai duk wallahi abin takaicin matasa ake amfani da su kuma iya gaskiyan waɗanda suke suna ganin fa Allah suke bautawa bal in ma za ka yi magana za su ce kai maƙin ma Allah ne to kaga ashe akwai abin la'akari akan wannan a ce ubangijinka ne kai siffanta shi da irin wannan siffa to wannan abu ne mummuna malam ya ce wa hina idin yajibul kafu an takyifi to a irin wannan gabar malam yace to ya zama wajibi ka kame akan tambaya akan yanayin siffar Allah takdiran bil jinan kace zaka kaddara shi da gabbai naka au takriran bil lisan ko kuma ka ce za ka furta shi da bakinka au bil bilbanan ko kuma ka fayyace shi da yatsanka ka ce ai ga yanayin yadda yake kaza da kaza kana kwatanta shi Allah ba a mai irin wannan saboda Allah ya fi karfin wannan misalin sai malam yace wali hadha lamma su'ila malik rahim rahimahullahu ta'ala wannan dalilin yasa lokacin da aka tambayi imamu malik Allah ya ji kansa da rahma an qaulihi ta'ala dangane da fadin Allah madaukaki ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshinsa kai fastawa aka tambayi imam malik yaya ubangiji ya daidaita akan al'arshinsa atraqa rahimahullah imam malik sai fara atraqa bi ra'sihi sai fara karkada kai hatta alahu rahaba kai har sai da guri ya lullaba gushin imam malik sun maƙal sa'annan imam malik ya ce al'istiwa gairu majhul daidaituwa ba ɓoyayye ba ne ko an ce mutum ya daidaita ka san abin da ake nufi da daidaita yace ce ba ɓoyayye ba ne walkaifu yaya daidaituwan yake gairu ma'qul kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba Wal'imanu bihi wajibun yin imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa wajibi ne saboda waye ba da labari Allah da kansa ko sai ce wasu alu anhu bid'a tambaya akan yaya daidaitan Allah yake bid'a ne wa ruya anhu an shaykhi haka har ila yau an rawaito irin wannan matsalar daga malamin Imam Malik Rabi'ata aiban daga Imam Rabi'a shi ma haka aka rawaito shi daga Imam Malik akan cewa da malamin sa Rabi'a shi ma hakan an masa wannan tambaya ya ce al-istiwa'u ghairu majhul in an ce istiwa'i ba abu bane wanda yake boyayye daidaituwa kenan wal kayf ghairu ma'qul ya ya yanayin daidaituwan yake kwakwalwa ba za ta iya ɗaukansa ba wannan shi ma azari ne ya tabbata imamu Ibn Jaririn lalaka iya kawo sa a cikin usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a mujalladi na uku a namban asarin 665 daga malamin imamu malik rabi'a haka imamu zahabi ya kawo sa a cikin al'ulu mujallaji na biyu shafi na 322 haka kuma har ila yau ya rawaito sa daga Sufiyanu bin Uyaina, shi ma lokacin da aka tambaye sa sufiyanu bin Uyaina yana daga cikin ɗaliban Abdullahi ɗan Abbas malami ne na tafsiri a garin Makka yana tafsiri kuma malami ne na tafsiri malami ne na hadisi malami ne na akida ya wato in dai ana bayani a bangaren akida sai kaji an ce Sufyan bin Uyayna ya faɗi kuma malamin imam'u Shafi'i ne saboda ya karantar da imam'u Shafi'i tauhidi ya karantar da shi tafsiri ya karantar da shi hadisi daga nan ne yace zai tafi wato wajen imam malik lokacin imam shafi yana dan shekara ashirin da biyar sai ya ba da rubutu ya ce in ka je ka je wajen sarkin madina ka ce ni sufiyan ibn uyayna na turo ka to daga nan ne imam shafi ya je same shi shi kuma ya zo ya kawo shi wajen imam malik har imam malik ya ce to ina littafinka ya ce ai ni hadda nake yi ya haddace mu wa malik a kwana goma sha biyar ya haddace da malik a kwana goma sha biyar kaifin kwakwalwar da Allah ya yi wa imamu a shafi'i ya wato rekoda ne shi wata rana yana zaune wasu mutane biyu suka zo suka yi wani yare baya ji ya haddace shi sai wani mutumi wanda dan yaran su ne yana zuwa sai tambayi imamu Shafi da Allah ga wasu mutane sai ce eh na ga mutane biyu ɗaya na ya tsaya anan ɗaya ya tsaya anan ɗayan ya yi faɗi wani yare ga abin da ce sai maimaita kalma, nan wancan kuma shi ma abin da ce kaza ya faɗi sai ce na gode ya san me su kai sai bi saboda kaifin kwakwalwar Imam shafi duk abin da ya ji ya haddace ina fata an gane duk abin da ka ji sun rubuta duka fa da ka suke rubuta ibnu qayyim kaga dalibin ibnu taymiya ne amma zadul mi'ad mujalladi nawa yake zuwa mujalladi shida wani bakwai ta hakikin an anna'ud amma idan ka duba wannan littafin fa yayi sa ne yana kan doki yana kan raƙumi zai tafi saudiya daga garin su iraq to ya ga cewa zaman nan da zai yi bata lokaci ne shine yana tafiya na rubuta ta ba ina laburin zuciyarsa shi ne laburinsa rubutun nan yake yi Ka yi a ce ka ma karanta littafin kawai an baka aiki littafin kawai a ce ka karanta ta an baka aiki amma ya rubuta ta ne a zaman da yake yi zai tafi aikin hajji ya ga kada ya ɓata zamansa kawai shi ne rubuta zadar mai fi hadin sai da ibad a kan tarihin manzan Allah duk da kayayi to kaga yanda suke abin da shi sa imamu eh, imamu shafi yake cewa al-ilmu huwa alladhi dakhala ma'aka al-hammam ilimi shine in ka shiga bayi ya bi ka tare da kai bi ma'ana abin da ka haddace shine ilimi ba ne ba abin da ka ajiye a littattafai cewa kana da shi ba a'a abin da ka haddace shine ilimin saboda in an zo an tambaye ka ba za ka ce a barin jin gidan dauko littafin in yi bayani ba ina ta an gane to shi sa baka ga magabata duk yanda suke ka ga hadda suke tsuran hadda suna haddacewa duk abin da suka ji sun haddace duk yawancin littattafan nan na ibnu taymiya da kake gani kana ana karanta ta da da tsurar ba komai haka ya rubuta su majmu'u fatawa mujalladi 38 ne shi kadai aka ce ka karanta an baka aiki da ka ya rubuta ta tambayoyi da sauransu Dar ta'arid al-aql bin naql da yawa mu'tazila goma mujalladi uku da kaya rubuta ta shi tun yana karari a zamaninsa malaman duniyan zamaninsa ba su taba ganin malami irin ibnu taymiya ba tun yana karari kwakwalwa ne to mu kuma yanzu ba muna da damar amma ne ba mu yi amfani da shi ba muna da damar da zamu haddace abubuwan nan amma ba mu yi amfani da shi ba wallahi ba ka sanin cewa Allah ya maka baiwa sai in wani dalili ya zo zaka ga kayi abubuwa da yawa muna jami'a akwai dauran da ake na hizbul sahihaini akwai wanda cikin wata biyu suka haddace bukhari da muslim wata biyu a cikin ɗaliban najeriya a cikin wata biyu suka haddace hadda mai kyau zai karanto maka yadda za ka karanta fatiha da gudu haka zai karanto maka yana karanta ta da isnadi kaga ashe kenan muna da bai wanda za mu yi abin amma ba ma amfani da shi shi sa baka ga idan ɗaliban Najeriya sun je wata ƙasa sun samu wani opportunity sai ka ga they are making the best ai ta mamaki amma an suna gida sai ka ji ba labari to duk wannan damar shine magabata fa suka yi amfani da shi suka gina al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi karatu da sauransu mu kuma shi nan wannan littafin malamin da ya karantar da mu da yake na yi karatun littafin da yawa wajen malamai da yawa haka to amma malamin da ya karantar da mu wani dan sudan ya ce min tsakanin magarba da isha iya haddace ta haka ya ce mana ya ce tsakanin magarba zuwa isha iya haddace ta ni kuma na haddatar da ɗalibai na mata wannan littafin a sati ɗaya duk sun haddace shi to kaga ashe kenan akwai abubuwa da dama da zamu iya sa za yi amfani da shi amma sai dai ba mu amfani da wannan damar muna amfani da shi shi za ka ga wani lokaci abubuwan suna zuwa ba ma iya rikewa wani lokaci idan ka ga malami ya haddace kaza yayi kaza yana bayani wani sai ka ji ce da ma za a ciro shi a daura mai shi da irin yadda kai yayi za ka yi sha'awar haka ce da za a ciro shi a daura maka to ba ma amfani da irin wannan damar bi amfani da shi zaka ga Allah lokacin da kake hadda Allah yana ƙara buɗe ƙwaƙwalwa ne kana hadda cewa yana shiga yana to lokacin da ya buɗe fa wallahi ansa abubuwan ma ba za ka yi kokarin cewa sai ka ji ya zauna za ka ji ya zauna to lokacin saboda kwakwalwarka ya riga ya bude to ni amfani da wannan damar mu dasa kawukanmu da 'ya'yanmu da sauransu saboda wani lokaci idan an zo in littafi ne ka riga ka haddace lokacin da ka zo karanta littafi za ka ga kana sha'awa yara nawa muke gani a cikin intanet da sauransu ana nuna su kananan yara wani dan sha bakwai wani dan sha shida kaga ya haddace qur'ani ya haddace bukhari ya haddace muslim ya haddace ibnu majah duka a wannan dan shekarun kuma hadda sosai kaga duk dama ce muna da wannan damar to mu yi kokari mu dasa ƴaƴan mu sai kaga insha Allah rayuwa za ta yi albarka Allah sa mu dace malin yace wa qad masha ahlul ilmi ba'dahuma ala hadha al-mizan ma abuta ilimi bayan imamu malik da bayan rabi'a irin su sufyan bin uyayna daga cikin malamai da su ibnu majishun su ma duk sun tafi akan irin wannan irin su imamu auza'i imamu auza'i imamu ahli sham ya girma imam malik da shekara biyar kuma imamu shafi'i malaman duniya sun tabbatar da ya fi imam malik ilimi amma wani makila yau ya fara jin sunansa ina fata an gane da laif bin sa'ad as-samarqandi al-misri Imam shafi'i yace na zauna a gaban maliku na zauna a gaban layth bin sa'ad amma wallahi imam malik bai fi layth bin sa'ad ilimi ba wani ma bai taba jin wannan sunan ba to za ka ga ga Imam ahmad bin hanbali ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk malaman hadisin nan da kake ji duk ɗalibansa ne imamu bukhari da bakinsa yake cewa mastasghartu nafsi illa inda ali ibn madini yace ban taba rena ilimi na na ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban ali ibn madini dalibin imam ahmad ne yace da naji yana karanta hadisi sai na gano ni ban san komai ilimin hadisi ba kaga amma wani ya san bukhari bai san wa ali ibn madini ba kaga ilimi daban shahara kuma me daban to imamu ahmad ya haddace hadisi miliyan daga manzon Allah hafiza alfu alfu hadis hadisi miliyan ɗaya haddace ranan da ya rasu ranan aka samu mutane dubu takwas suka musulunta dalilinsa imamu ahmad kama ba ƙananan mutane ba ne ba kuma ba haka suka zauna ba sun yi hijima ne sosai to amma mu kuma ba a yau shine malam yace wa idza kana al-kayfu ghairu ma'qul malam yace idan ya kasance yanayin siffar Allah kwakwalwa ba za ta iya daukan ba walam yarid bihi shar'u kuma shari'a bai zo daga yanayin siffar Allah ba faqad intafa anhu dalila al-aqli wa shar'i fa wajaba al-qafw anhu sai ceto waɗannan dalilan guda biyu sun kone a kwatanta yanayin yadda siffar Allah yake wani irin dalilai ne guda biyu sai ce al'aqli na hankali wa shar'i da dalili na shari'a fa wajaba al-kaffu anhu to wajibi ne mu kame akan siffanta yaya yanayin siffar Allah yake malai yace fal hadar fal hadar al hadar ahir ahir dinka min at-taklifi ka dinga tambaya yaya yanayin siffar Allah yake aw muhawalatahu ko kuma ka dinga kokarin tunanin yadda za ka siffanta yadda Allah yake fa naka in fa'alta malam yace kai fa a matsayinka na musulmi in ka aikata haka wa ka tafi mufawazin la tastati'u al-khalas minha ka fada cikin wani dimuwar wadda ba za ka iya fita daga ciki ba wa in alqahu shaytanu fi qalbik malam yace in shaytan ya jefa maka irin wannan tunanin a zuciya fa'alam annahu min nazaratihi ka sani cewa wannan yana daga cikin yafuta ko fisga na shaytan falja ila rabbik ka koma zuwa ga ubangijinka fa innahu ma'azu shi kuma zai kare ka daga wannan fitinar da shaytan zai jefa ka a ciki waf'al ma amarka bihi ka aikata abinda aka umarce ka da shi fa innahu tabibuka waye kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine wato likitanka saboda inna Allah tayyibun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu tabibun Allah ubangiji wato shine likitanka Bal'anta rajulun rafiqun tabibu alladhi khalaqaha sai manzo ce kai mutum ne mai taushi ubangijinka shine wanda ya halicci zuciyarta, kuma shine yake juya ta zai iya warkar da kai daga wannan wannan hadisin da ya zo da wannan lafazin imamu abu dawud ya kawo sa haka imamu ahmad ya kawo a cikin musnadinsa hadisin abiramta kuma Sheikh Muqbil al ya kawo su a cikin as musnad fi ma laysa fi sai malam ya ci gaba da cewa waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuk qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan duk lokacin da ka samu wani fisga daga ɗan, nazgun wata irin fisga fasta'id Ka ga jumla ce shartiyya wa jawabu ha? fasta'id billah ko ka nemi tsari daga ubangiji innahu sami'ul alim saboda shi ubangiji mai ji ne kuma masani ne a halin da kake ciki zai kare ka daga wannan shubha hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan zai zo ya jefa maka shakka da shubha zai ce man khalaqa kaza a zuciyarka sai ka ce Allah man khalaqa kaza sai ka ce Allah man khalaqa kaza sai ka ce Allah can sai ce maka man Allah haka manzo Allah ce yace sai ya ce maka to shi Allah kuma ya halice shi manzo Allah ce fa idza wasalta ila zalika idan ka ji haka fa qul amantu billah kace ni dai nayi imani da Allah shikenan ka karya logonsa to wannan shine abin da ya faru da Jahab bin Safwan sai dai kwana 50 bai da akwai Allah ba ya gama tunani ya zama furitinka da ya gama tunaninsa sai ce la yuqalu bi anna allaha mawjud ba za a ce allah akwai allah ba wala gairu mawjud kuma ba za a ce baya nan ba wala fis sama ba za a ce allah na sama ba wala fil ard ba za a ce allah na ƙasa ba wala fil sharq ba za a ce yana gabas ba wala fil ba za a ce yana yamma ba wala an yamin ba za a ce yana arewa ba wala an shimal ba za a ce yana kudu ba wala fi dakhil alam ba za a ce yana cikin duniya ba wala fi kharijihi kuma ba za a ce yana wajen duniya ba shine imamu nasiruddin albani a cikin usul da'wati salafiyya sai ke cewa law qila li afsah an-nas sif lana al-ma'dum lamastata'a an yasifahu bima kama wasafathu al-jahmiyya ya ce da za a tambaye wanda ya fi kowa fasaha a iya magana ka siffanta mana babu ya ce ba zai iya ba da wannan definition din ba ya ce saboda su jami'a suna bauta wa babu to an ce ba za ka ce akwai Allah ba za a ce babu to me kenan babu kenan ko ba za a ce yana sama ba za a ce yana kasa ba za a ce yana cikin duniya ba za a ce yana wajen duniya ba me kenan babu shi shi sa jahab bin safwan ma ya ce duk mutumin da ya ce Allah na sama kafiri ne asalin wannan kalman da kake ji sufa yana faɗi cewa ai eh, izala sun su sun ce Allah sana sama Allah mumuna ko ina magana Jam bin Safwan shi kuma Jam bin Safwan ya dauko ta ne daga malamin sa Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham malamin sa ne ya dauko shi daga wani bayahude da ake kira faruta to kaji inda aqida ta fito daga wani bayahude to amma duk da haka su suke siffanta ubangiji da irin wannan siffar to shine malam ya ce in shedan ya rude ka da irin wannan kada ka kuskura ka bashi wannan kafa ka ce nayi imani da Allah ka kawar da wannan tunanin saboda shedan yana amfani da irin wannan gaba ne sai jefa maka shubha to kuma yana jefa maka shubha shikenan ya kyale ka sai ya gudu ya kyale ka kai tar ka shiga cikin wani damuwa da makamancin haka Allah ya sa mu dace to sai mu tashi a gaba ta ka'ida ta as-sabi'a sha Allah subhanahu ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ila an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk